اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى إذا بكم أن تابلوك سنة مكة تكي إذا وقعت الواقعة وجن فسر فسبح باسم ربك العظيم mun zo da hadisin da yake nuna lokacin da fasabbih bismi rabbikal azim ta sauka sai manzon Allah ce da sahabbai ij'aluha fi ruku'ikum lokacin da sabbih isma rabbikal a'la ta sauka sai ce ij'aluha fi sujudikum da haka a cikin sallah ake faɗin subhana rabbil azim lokacin da ake ruku'i subhana rabbil a'la lokacin da ake cikin sujuda Allah ce sabbih isma rabbikal a'la sarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda shine mafi ɗaukaka kaga lafazin al'ala suna daga cikin sunayen Allah kamar yadda al'aliyu suna daga cikin sunayensa to amma duk suna tarayya da juna suna tafiya da juna idan an ce al'aliyu sunansa ne wa huwa al'aliyu al'azim wa huwa al'aliyu kabir haka al'ala sunansa ne to kuma uluwi na ubangiji ɗaukakuwarsa wato ma'anarsa guda uku duk kuma a haɗe suke da juna ba wai rarraba su ake ba uluwul qadri fi qulubi ibadihi al-mu'minin wato Shi ne mafi ɗaukaka da girma a cikin zukatan bayan mummunai ko a cikin zuciyar ku akwai wanda ya fi Allah ko ya daidai da Allah babu wannan uluwin Allah na farko kenan kasancewarsa ya bunƙasa ne mafi girma a cikin zukatan bayan mummunai sannan kuma uluwin zati ya ɗaukaka da zatinsa subhanahu wa ta'ala don ya tabbatarwa kansa na kan al'arshi sannan kuma uluwin sha'ani wal mulk bunƙasa sha'aninsa bunƙasar mulkinsa kullu yawmin huwa fi sha'an la ta'khudhuhu sinatun wala nawm subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta lokacin da kace al-aliyu ko kace al-a'la ana so zuciyarka ta hango waɗannan ma'anonin guda uku ka tabbatar ma Allah su idan ka rushe ɗaya baka yadda da ita ba baka yadda da Allah al-aliyu bane ko baka yadda da al-a'la bane dole sai ka haɗa su ukun hada da juna sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa shine wanda ya halitta kuma ya daidaita halitta subhanahu wa ta'ala wallazi qaddara fa hada kuma shine ya kaddara dukkan abin da ke gudana a cikin duniya nan motsi din mutane ko zaman wuri guda motsi ko rashin sa barci ko rashin sa samu ko rashi Allah ya riga ya kaddara fahada kuma shi shiryar da bayinsa bayi mutum da dan adam ya shiryar da mutum da aljan ya shiryar da su ta hanyar turo da littafi da aiko da manzo shi ya shiryar da dukkan halittu ta yadda kowace halitta ubangiji ya shirya ta ta yadda za ta nemi ya za ta yi ta ci ya za ta yi ta sha girmanta baya kwace mata yadda za ta yi ta ci ko ta sha sannan kasancewa ta kankanuwar halitta ya sa Allah ya hana ta dabarar da za ta ciko ta sha ina fata an fahimta yanzu ka dubi kiyashi dan kankanin halitta ka dubi koda ka dubi sauro ka dubi tururuwa kananan halittu amma ubangiji ta'ala ya shiryar da su yadda za su rayu a cikin duniya kiyashi zai fito ya nemi abinci ya gama kuma ya koma ramunsa ba tare da ya bata a hanya ba yadda kai ma an ka tafi kasuwa da safe a garin ku ka bata a hanya ka duba tururuwa bayan kun riga kun girbe amfanin gona kafin ku yanke ku je ku sa a rumbu za ta zo ta yi ta ɗauka ba fa tana ɗaukar na wannan yinin bane ba na shekara take ɗauka har ya zuwa baɗi iwar haka abinda za ta ajiye a cikin suto na karkashin ƙasa kenan kuma Allah ya bata da bada dukkan kwaya da za ta ajiye ko ta gero ko ta dawa ko ta mecece ta raba ta gida biyu kafin ta ajiye ta a cikin suto wannan ke sa ko da ruwan damana ya sauka kan kwayar ba za ta tsiro ba saboda idan an kyale kwaya ba tare da an gatsa ta an raba ta gida ko an datsa ta ba to idan ruwa ya sauka akan ta za ta iya tsiro amma bayan an gaggatsa ta haka ko ruwa ya sauka akan ta ba za ta tsoro ba waye ba ta wannan tunanin in ba ubangiji ba ka duba karfin rakumi sai ubangiji ya hore maka shi karfin sa bijimin sa ko shanu sai ga yaro karami dan shekara tara ya koro garke guda na shanu wajen saniya tamanin ya kai su sha ruwa ya kora su gida ya ya kwantar da su a garken su ubangiji ta ala ba shi tunanin ya zai sarrafa su amma in ta wajen karfi ne inda za su yi zanga-zanga ya yi zai yi ɗaya ma kawai sa guda ɗaya ya sun bai ce kai yau za a yi siya da shi ba zai je ba kiwo ko an gama kiwo ya ce ba zai je gida ba haka da adam ba zai kai labari ba to amma dan adam sai Allah ya hore maka wannan kuma kai dan adam da kake sarrafa shanu din nan da garken raƙuma da menene sai Allah ya turo sauro sai ya hana ka bace dan an ma gajiyawar ka kuma idan ya ga dama ko bai cije ka ba kawai sai rika kogi to dukan wannan wato abin da ke nuna mana ya yan uwa hikimomin ubangiji ta ana ka duba tsuntsu gashi da sheka akan bishiya bishiyoyi da yawa a dajin Allah ya fitar da sassafe ba wanda ya fi tsuntsu sammako da haka Allah ke cewa da kuna dogaro ga Allah yadda tsuntsu ke dogara da ubangiji ya arzuta ko yadda ya arzuta tsuntsu ba wanda zai samu ko a duniya da sassafe zai fita kuma baya ajiye na gobe amma dai ya san sai ya fita baya tsaya ya ce randa kina daka Allah ke baki ruwa fita ke ya tafi ya dogara ga Allah inda ya fita din ya san zai samu a zauna wuri guda ne ba zai yi ba ya je ya gama yawansa gaba daya amma ba zai taɓa bata ba a cikin taron bishiyoyi sai ya koma kasa da tashi tsuntsuwa ta shi 'ya'yanta sabuwar kyankyasa amma za ta je ta nemo ta kawo musu ciki duk ba ta manta da wannan ba kaddara fa din kenan komai ubangiji ta Allah ya shirya da shi idan Allah ya abu mai karfi sai ya kwance masa hankali dan idan an hada shi da karfi da hankali wuri guda to zai cin zali da yawa da aka yi raƙumi da sa ga karfi sai a kwace masa hankali da tunani idan Allah ya abu dan kankani sai kuma ya bashi wata fawa boyayya wadda zai ceci kanshi da ita haka ubangiji ta alaki kaddara fada wallazi akhrajal mar'a ubangiji ne ya fitar da almar'a almar'a shine makiyaya inda ake kiwon dabbobi inda ciyawa ke fitowa daban-daban faja'alahu gusa'an kuma ubangiji ne ke mayar da makiyayar ta zanto gusa'an wato busasshiyar ciyawa ahwa koriya shar yaya wannan wace irin ma'ana ce ga ta busasshiya domin lafazin algusa yana nufin ciyawar da ta bushe har iska na ɗaukanta lafazin algusa yana nufin tsimma da takarda da ta zama shara idan an yi iska guguwa ta zo ta dauke shine gusa wannan manzo Allah ke cewa lakin nakum gusa'un ka gusa isai shine gusa din amma idan an ce al'ahwa a cikin larabci abinda saboda korensa ya yi kore shar har yana baki-baki to kaga ya za a haɗa busasshen abu gashi kore kuma lokaci guda to shine sai waɗansu malaman suka kalla ayar suka ce yadda ayar take wallazi akhrajal mar'a ahwa faja'alahu gusa'an ubangiji ne ya fitar da makiyaya kore shar dan ta har tana baki daga baya kuma sai mai da ita ta zama yayi idan ruwan sama ya yanki wato akwai takadim da ta'khir kenan ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce a faja alahu gusa'an ubangiji ta'ala ne ya sanya shi ya zanto gusa'an wato makiyayan nan ta zanto yayi ko busasshiyar ciyawa ahwa ai ba'da an kana ahwa bayan da ya kasance kore shar kaga in kai wancan fasaran ta yi in kai wannan ta yi to sai da a cikin wace ta ce ta farko ko ta biyu sakamakon da ɗaya ne dai amma kawai wajen takadiri ne zan ce a gaskiya ni ban yadda daga cikin malamai da suke tafiya akan ka'ida ta takadimi da tasiri cikin alkur'ani ba da akwai malaman da suna gina ka'idan da takadimi takadimi takadimi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan suka ce akwai takadimi da tasiri alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja ina fata an fahimta wala mai Allah man wala mai Allah kaga takaddim da ta'khir kenan don su malamai sun kalli janibi ne na akida suka ce fa takaddimi da ta'khiri galibi matsatsi ne ke sa ka yi to akwai abin da Allah zai sa Allah matsatsi ya rasa yadda zai yi dole ga wani abu wanda kamata ya zo karshe amma sai a dawo da shi farko saboda ya zama Allah larura har suka buga misalin sa a cikin suratul faha duk inda aka yi maganar masu sihirin nan na lokacin fir'auna waɗanda suka yi mukabala da annabi Musa an ba da labarin su cikin suratul araf an ba da labarin su faha an ba da labarin su jara an ba da labarin su aina ne duk ko ina sun alƙiya saharata abin nan ulqiya saharata sajidin kalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa ko ina sai sun fara ambatan annabi musa sannan su ambaci wa dan uwansa haruna amma a cikin taha fa walqiya saharatu sajdan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa sai aka fara ambatan haruna sannan aka ambaci musa suka ce akwai takadimul ta'khir saboda idan kuka lura ayoyi fawasil din suratu taha suna karewa ne da alif almakasura ko al al-alif almakasura alif wato aluja da aluja suke ta karewa da aluja aluja suke karewa taha ma anzalna alikal qur'ana litashqa aluja illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu ala al-arsh tawa duk aluja to idan aka ce rabbi musa wa kaga tsarin wannan da aluja ya abin amma fa ulkiya sahar su qalu amanna bi rabbi harun wa musa to duk da wannan abu kun yi masa kabbara ni gaskiya wannan takadimar tasir din akwai malamai da suka ce ba sai da wannan ba kuma ina tare da su imamu da shi ya fi matsawa akan wannan akwai wulare da zama cikin to yanzu a nan in mun dauki ka'idan takadimar tasir ai fa ja'alahu abin wallazi akhrajal mar'a ahwa fa ja'alahu gusa'an ya fitar da makiya ya kore shar daga baya kuma ya juya ta zama mai busasshiyar ciyawa to kaga nan an yi takadimar tasir kenan amma idan muka ɗauki wallazi akhrajal mar'a fa ja'alahu gusa'an ba'da an kana ahwa ba takdim da ta'khir takdiri kawai kai wanda takdiri kuma sananne ne a cikin harshen larabci akwai takdiri dan in ba takdiri akwai da ayoyin da ba za su fassaru ba sai ka kaddara wani abu ina fata an fahimta yanzu ubangiji ta Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba ya da lafiya ko ya kasance matafiyi to ya rama azumi a wadansu kwanaki ko kai sai ka rama ko sai ka sha sai ka sha sannan karama amma an yi maganar sha ba a yi maganar sha ba duk wanda ya kasance mara lafiya ko ya kasance matafiyi to akwai waɗansu kwanakin daban na ramuwa to kaga annan sai ka kaddara ya sha ta kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra dan idan baka kawo fa afṭara ba zantan ba zai tafi tafi kawai ina fatan kun fahimta to kun ga takaddim da ta'khir galibi akwai kanan nasu ummatan wahidatan ba takadim kai akwai ki kanan nasu ummatan wahidatan fa ba asallahu annabiyina mubashirin wa munzirin kaga dan ma mutane dan sun zama dai kawai sai a turo da manzo me ke sa a turo da manzo rikici ko haduwar kai rikici ne ya samu sai a turo da manzo dan aime kaga ashe kanan nasu ummatan wahidatan faktalafu fa ba asallahu annabiyina dole sai ka kaddara faktalafu don a gaba ya bayyana ya bayyana shi فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه kaga anan karina ta nuna sai ka kaddara shi akan ina fata an fahimta da haka fajalahu gusa'an ahwa ai fajalahu gusa'an ba'da an kana ina jin wannan zai a daidai sai Allah kuma إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سنقرئك da sannu za mu karantar da kai wannan alkur'ani Allah ke magana da manzansa Muhammad sallallahu sannu ƙuri uka da sannu za mu karantar da kai falatansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai fa in Allah ya ga dama ko sai abin da Allah ya ga dama to a nan gurin menene ma'anar illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama waɗansu malaman suka ce sai abin da Allah ya ga damar shafe cikin ayoyin da ake shafe karatunsu a shafe hukuncinsu kaga babu su ta fuskar wahayi babu su ta fuskar aiki sai Allah ya mantar da annabi su don amfanin su ya kare amma duk abin da ba a shafe shi ba to yana nan Allah ya ce falatan samun zan Allah ba zai manta ba yana fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a ma'anarsa sannu ka falatansa da sannu za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai in Allah ya ga dama ma'ana don kada a baiwa manzan Allah suffa ta rashin mantuwa ta dindindin sai aka yi togaciya don Allah ne ke da suffa ta rashin mantuwa ta dindindin ina fata an fahimta ina jin wannan ma'anar ta fitowa fili an gane ko illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so innahu alamun jahra wa ma kafa lalle shi Allah ya san abin da yake bayyane kuma ya san abin da yake boyuwa an gane ko ya san abin da yake bayyane ya san abin da yake boyuwa wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka da sannu za mu sauƙaƙe maka lil yusra ay lis tariqatil yusra abin da ake nufi da al yusra da sannu za mu sauƙaƙe maka hanya masauƙaƙiya hanya mai sauƙi ita ce hanya ta addinin musulunci ma da ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim ana wannan maganar da shi a daidai lokacin da aqida kawai aka saukar masa ba saukar da hukunce hukunce ba to yana jin tsoron hukunce hukuncen da za su zo shin za su zo da tsauri irin yadda suke lokacin annabi Musa shin akwai wahala cikin tsarkin mu irin yadda yake lokacin annabi Musa da sujadar mu da sallar mu sai Allah ke masa shimfiɗa ka kwantar da hankalinka dokokin da zamu ɗora ma da ibadoji ba masu wahala bane wani yasiruka lil yusra da sannan za mu sauƙaƙe maka lil ga hanya wadda take ita ce mafi sauƙi fazakir in fa'ati zikira fazakir ka tunatar in fa'ati zikira in tunatarwa za ta yi amfani a nan waɗansu malamai suka ce ana magana ne da waɗansu nau'ika na kafirai waɗanda ubangiji ya san ba za su yi imani ba to irin sai in an sanar da manzan Allah su ba lalle bane ya musu wa'azi dan in ya yi musu ko bai ba zai amfani ba innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim akhir sannan kuma innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'alim wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum to irin waɗannan ba lalle bane wa'azi in ya ga dama yi ya samu lada in ya ga dama ya ki tunda Allah ya ce ba za su yi amma waɗansu ke bantattu ne cikin kafirai waɗanda Allah ya sanar da manzon Allah din su waɗansu malamai suka ce in anan bi ma'ana ma fa zakir ma na fa'ati zikira ka yi wa'azi matukar dai wa'azi na da amfani to wa'azi na da amfani ko ba da shi ashe zai ta yi kenan illa ma sha Allah matukar wa'azi na da amfani to ka yi wato waɗansu na ɗaukan in ɗin a matsayin shartiya ce waɗansu na ɗaukan in bi ma'ana ma an gane ko sai ya zakaru man yaksha da sannu wanda ke jin tsoron Allah zai ɗauki wa'azi wai ta jannabu hal ashqa wanda kuma yake shaƙiyin bawa zai nisanci wa'azi al'ashqa daga ashakawa ne shine talaucin lahira talaucin lahira ko shine rashin imani Allah tsare to dukkan wanda yake matalaucin lahira shine wanda yake nisantar wa'azi in ana yi baya ji allazi yasla an-nar al-kubra allazi yasla an-nar al-kubra shine wanda zai shiga wuta wadda take mai girma thumma la mutu fiha wa la yahya sannan shi ba zai mutu ba a cikin ta ba zai rayu ba ba zai mutu ba ballantana ya huta la yuqda alaihim fayamutu walayu la yukhaffafu anhum min azabiha wala yahya ba zai rayu ba rayuwa da za ta yi amfani dan baya moruwa da dukkan abinda da ke moruwa da shi ko yaya ba za a saurara masa azaba ba ya al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun qadim Allah ya tsare Allah ya tsare وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم kada aflaha man tazakka ubangiji ya rabota man zakka wanda yayi zakka sawa'un zakka ta wajibi ta dukiya ko kuma zakka ta sadaqatul fitri kamar da wadansu malamai suka fassara ko kuma zakka bi ma'ana ya tsarkake zuciyarsa daga dattin shirka zuwa ga haske na ikhlasi zuwa ga tsarki na tauhidi an fahimta ko akan ce ta zakka fulan bi ma'ana ta tahara mutumin da ya tsarkaka daga shirka don shirka da titi da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun da zaran mutum yayi tauhidi da ikhlasi ya tsarkaka kenan kada ablaha man ta zakka to wata ma'ana ce tafi dacewa waɗansu malamai suka fassara ta zakka duk da cewa sura ce mai kiya a lokacin ba a shar'anta zakka ba waɗansu suka fassara ta da zakatul fitri nan gurin ma ai ba riga an fasa an shar'anta zakatul fitr ba azumin ma ba a shar'anta ba ballanta na zakatul fitr da ina fata an fahimta amma imamu suyuti ya kawo wannan cikin littafin al-itikan fi ulumil qur'an a ayoyi irin wato ma ta'akhkhara al-amalu anin nuzul aiki da aya yayi jinkiri bayan gashi ayar ta sauka amma ba a fara aiki da ita ba har sai an je madina har sai nan gaba to akwai irin wannan cikin alkur'ani aya ta sauka ta yi magana amma aikin da bai fara ba ina fata an fahimta to haka waɗansu malamai suka ce don haka wanda suka fassara da zakatar fitr suka ce abinda ayar take nufi kada ablaha man tazakka hakika ya rabota dukkan wanda ya fitar da zakatar fitar wa zaka rasma rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa shine kabara da yake akan tafiya dan zai zuwa masallaci ranar idi fa ya kuma je sallar idi sai suka fassara ta haka gaba daya wato tazakka zakatul fitri wa zakara rabbihi kabar kabarbari da ake akan hanya ta zuwa idi fa salla kuma sallar idi din kenan kuma a lokacin waɗannan guda uku duk ba a riga an shar'anta su ba amma kai ishara dan ya zanto shin fada cewa suna tafi nan gaba idan mun ɗauki wannan zantan amma idan muka dauki zantan da yake cewa tazakka mutumin da ya tauhidi wa zakar isma rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa sallah sannan kuma yi sallah sallah kan tun a maka dama an riga an shar'anta sallah sai dai tafasil ɗinta ne sai da aka je madina bal tu'thiruna al-hayata duniya dunya bari ko mutane kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abuka lahira ko ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa don ba ta karewa inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa inna hadha lalle wannan abu la fi suhufil ula yana cikin takardun farko ko wato littattafai na farko da aka turo annabawa da su Hufi ibrahima kamar littattafan annabi ibrahim wa musa da annabi musa alaihi salam to da aka ce inna haza da me ake waɗansu malaman tafsirin suka ce inna haza yana koma ne zuwa ga bal tu'siruna al-hayatad duniya wato ya zo a cikin littattafan da suka wuce baya ku yan adam kuna fifita rayuwar duniya akan lahira dan da aka ce bal tusirun al hayatad duniya wal akhiratu khairun wa buqa da aka ce inna hadha la fi suhufil ula wannan bayanan da aka muku a nan cikin alqur'ani yana cikin abin da dama an saukar a wadansu littattafan da suka gabata cewa ku yan adam kuna son duniya sama da lahira ko kuna fifita duniyar ku sama da lahiran ku ina fata an fahimta waɗansu kuma malaman suka ce a'a tun daga wato ainihin wannan ne sanukuri uka falatan sa illa ma sha Allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa tun shine aka rubuta cikin littafin farko amma dai gaskiya wannan na kusa da shi eh, bal tusrun lahayatu dunya wal akhiratu khairun wa zuwa ila akhirih